Ƙwararru sun yi nuni da tashin tashina da ke faruwa a Liberia, Saliyo, Niger, Mali da Najeriya da cewa alamu ne na rashin haɗin kai a wajen shugabanni a lokacin da suke fuskantar ƙalubalen tsaro. Madam Kemi Okeyondo ta wakilci ƙungiyar Clean Foundation ne a wajen taron. We carried out a research in seven countries in West Africa. Kemi ta ce mun gudanar da bincike a ƙasashe bakwai na yankin Afirka ta yamma akan yadda jami'an tsaro ke gudanar da ayyukansu a lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro kuma mun bayyana bincikenmu da yadda za a inganta dabarun da ake amfani da su. Shi kuwa abdulrahman Idrisa, ƙwararre a harkar siyasa daga ƙasar niger ya bayyana damuwarsa ne akan yadda matsalar tashe-tashen hankali ke shafar ƙasarsa saboda halin makwabtaka. A dai mu wajenmu niger yanzu dai a lokacin ga babu wani babban rikici. Rikicin da suke faruwa a wajen niger ƙasashen wajen da suke kusa da niger ne, kamar Mali, Najeriya, especially Najeriya ta Arewa, Libya ta Kudus, da ɗan kaɗan a cikin Algeria kuma. Ina ji mu matsalar mu a Niger take da wannan rikicin nan da cikin wannan ƙasashen suke suke faruwa amma suna suna taɓe mu. Kuma tuni dai suna can ne suke suke faruwa ba san ya za mu yi ba mu ɗan gyaggyara abin da suke tunda babu cooperation babu cooperation ake sa haɗin kai da yadda ake so tsakaninmu da wa'annan kasashen. An yi nazari akan dabarun da kungiyar ECOWAS ta daɗe tana bi wajen shawo kan rashin zaman lafiya da misalin yadda kungiyar ta kafa ECOMOG da AFISMA. Dr. Hussein Abdu na kungiyar Action Aid a Najeriya yana cikin ƙwararru da suka yi wannan nazari. daɗe wanda sojoji suke suna mulki wannan ya daɗa ƙara ma wato sojoji da kuma jami'an tsaro wani irin ƙarfi yadda suke amfani da makamansu kamar ba su ba in ƙasa ba ne ko kuma sun amfani da shi wajen nuna ko kuma nuna cewa sun fi karfin ita kanta ma tsarin mulkin kasan saboda haka sai an zauna musamman ma an zana an ƙara fahimtar da jami'an tsaro an ƙara wayar da su sun samu ƙwaran ilimi ko kuma horo wajen fahimtar cewa aikinsu na da kwakwaran alaka da haƙƙin al'umma da kuma tsarin mulkin ƙasa wato wannan tsarin mulkin shi ya sun faɗi su shi ya naɗa musu wannan mukamin da suke ciki saboda duk abin da za su yi su tabbatar cewa suna yi ne domin ƙarfafa ƙasa domin kuma tabbatar da cewa kowane ɗan ƙasa an bi masa haƙƙinsa. Jawabin bayan taron ya jaddada muhimmancin horar da jami'an tsaro da yi masu nasiha akan bin umarnin dokokin kasashe a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah ya Allah haɗa kan Afirka wannan ra'ayi na ɗayantawa da farare haramu a jamawa da jalof da arab da samalawa. soso mandin gwada hausawa sai kowa na kaunar kowa kowa ya ziyarci ƙasar kowa faso kuma sai cewa da waɗansu kuɗin da ake sawa a aminta afirka da hanyoyi ka fito daga asmar har kayi bisa mota ba wani juyayi wasu kan sun zabura har sun yi haka ka ga waɗansu suna koyi Allah ya Allah ya Allah haɗa kan mu